Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zuciya da rauni shamakin so a kai da ni sanki na yi nuni gashi yau an yi da kushewa so ya yi nuni mai rabo shi yake dishi wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa ni ko yau gare ni sai surori nake da ɗawa bani in sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari masu saurare barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma barka da sake yawa barka ka dai <laughs> <laughs> Ya kwana biyu. Wallahi alhamdulillah kin sha hutu. Mun same ku lafiya. Wallahi kin same mu lafiya muna nan muna tsarin gida. <laughs> Ai na ta samun kan kanwata ma na ta aika mutu da saƙoni wai ana ce wai ina anti Grace ce ne ce baba ya bani hutu. Eh haka <laughs> <laughs> na baki hutu kuma ina ta Allah Allah ki dawo. <laughs> Nace <laughs> baba ya ce je huta. Eh to yayi kuma kin dawo. <laughs> Ai kun ban dariya kun eh. ban dariya na ce to to na ce baba hmm. me ya dauke maka hankali a duniya Amurka wannan makon. Eh to. Ma'ar bakin Lalo. Eh, baban gaskiya gaskiya fa a duniyar amurka wato duniyar amurka albakin shine eh, eh. batun korona nan da har yau yaki ci yaki cinyewa da kuma irin matakan da hukumomi suke ɗauka na ganin an magance a wannan lamari na virus da kuma wato karfafa ko kuma karfafa dokokin saka abin rufe huska ta hanya eh, da ake ƙara jaddadawa yanzu har ana ana maganan cewa ma yanzu da wannan sabon nau'in corona nan da aka da bulla a waɗansu ƙasashe ana maganan cewa ma yanzu takunkumin nan ka riƙa riba shi wayan ana son a samu kariya ta wancan eh. nau'in don suna ana ganin tafi wannan wadda ake fama da ita karfi mm. eh to eh wai a riƙa riba shi takunkumin nan Eh. Ni fa ta ga mutane suna sa bibiyu din nan fa. Eh ni, ko da na je Najeriya gaskiya na rika sa bibiyu a waɗansu wurare sabili da mm. dalili shine galibin mutane ba sa sawa. Wato kai kana sa naka kana sa nasu ka sa naka ka kare kanka ka kare su kai kuma ka kare tunda ba sa sawa domin su kare ka. Mm, haka eh. nan ne. To amma a nan da yake ko ɗan ƙanƙanin yaro ma za a fita da shi ana sa mashi in dai ba jariri ba kaga kowa yana taimaka ma kowa. Wallahi gaskiya ne. an ce hanyar lafiya bi ta yi Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i kamar yadda muke faɗa kowane lokaci dokokin na an gindaya ne domin kare kanmu ba doka bace da za ta nawaita mana ka kare kanka ka kare kaunatattunka ka ka kare wani kowa ya kare kowa kowa yana taimaka mu kowa ne ko gaskiya to Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i to yau dai yau yau yau ne yau ranar mu ce eh, na goma eh gaskiya <laughs> yau yau yau <laughs> waɗansu menene ake cewa na ji ana labarin yan kaduna yan kaduna da san banza ba ni na faɗa ba na ikara ba ni na faɗa ba hmm. eh. labari na ji haka aka ce wai a Kaduna. Iko Allah. <laughs> Aka ce wai a Kaduna wai akwai ba su san na banza duk inda aka yi biki ba a gayyace su ba kaga a nan na gwamma eh, duk bikin da za a yi mm. in ba a gayyace ka ba baka zuwa domin ana kirga yawan kan mutane yawa yawan kan mutane a abinci da za a yawan kujerun da za a aje saboda haka ba in ba a eh. gayyace ka ba baka zuwa biki to amma a mm. Najeriya ko kuma a kasashen mu na Afirka in dai aka ji biki biki na kowa mm, ne mm. yawan mutanen da za su zo ma wai yawan sanin ka da jama'a eh. yawan farin jinin ka ko na kowa ne ko da za su ci abinci ko ko ba za su ci ba a dai tara jama'a eh, to kenan sai wannan yana bi duk inda ya ji tun da dai a can Najeriya da gani dai ni ban san yadda ake ba a Ghana amma dai baba a Najeriya in kana da hali talla aure za ka yi ka je rediyo hmm. ko TV wato kowa ya zo kenan ba kwarai ko ko a gadon ma haka ake yi to shi kenan shi wannan yana jira a gidan rediyo eh. Kaduna ya ji cewa yau isa lawal ikara zai aure da wane da wane sani sha'aibu malin fashi to haka yake a wace unguwa karfe nawa sai gaba ya tafi <laughs> ya je in ya samu ya ci abinci ya ce to Allah ya kara kai mu shi ke nan wancan karo kuma sai ya gamu ya samu kanshi a gidan mutuwa <laughs> a gidan mutuwa ka san ko gidan mutuwa ba ana ma ana cin abinci musamman ma za ka galibi a lokacin da ake zaman makocin eh, nan a shirya wani za a ta kawo gudunmuwa abinci a ta dafa abinci dai har a gama addu'o'i a eh. watse haka abinci dai za a ta kowa ya zo a ta bashi to shi wannan haka hmm. <laughs> in ya je shi ma in ya ji kofin da ake mutuwa shi ma sai ya je shi kenan ya ci abinci aka gama eh. lokaci aka watse sai ya ce to shi kenan Allah kuma Allah ya kara Allah ya kai mu <laughs> Allah sa a daɗa kenan wai da wawanci tuwo gidan mutuwa. <laughs> Yau muna buki a sashen Hausa, muna aurewa muna aurowa a sashen mm. Hausa, yau bukukuwa muke ji da shi, tun jiya muka mm. fara. A ah, lallai, eh, plus one minus one kenan. <laughs> ban da gidan ikara <laughs> ban da gidan ikara a gidan sani shaifu balufa shi ne ake plus one minus one amma na ikara shi ta fulani yake bai kaiwa eh, gidan kowa <laughs> shi karbowa yake ya tara kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Malam Sanusi Sale da aka fi sani da lakabi Sunshine na AKTH ko menene AKTH ya sani saboda rasuwar kawun shi Dr. Muhammad Salisu mijin yawa. Allah ya ji kan mamaci, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Ban kwana nake ba masoyina. na tafi sai wata kwana nake ma masoyina na tafi sai wata To kamar yadda na faɗa na gwamma yau auren raki muke ji da su. Eh, da farko dai kamar yadda na ce tun jiya muka fara bukukuwan wannan aure sani sha'ibu fashi da isa lawal ikara wakilanmu da suke zaune a kaduna dukansu suna dai zama a kaduna ne eh, sani sha'ibu fashi yake ɗauko hmm, hmm. a jihohin a zamfara da katsina shi kuma wakilin isa lawal ikara shi ne wakilin da ke ɗauko rahotanni a kaduna to dukansu sun suna ta bukukuwa tun jiya dai kamar yadda na ce aka fara shi sani sha'ibu malumfashi yana aure da 'ya'yan shi guda uku waka zalika shi ma isa lawal ikaram to shi eh, jiya aka fara muka fara aurarwa asiya shani sani sha'ibu malumfashi da angonta adnan rabiu rabiu aliyu jiya su aka ɗaura masu aure da karfe goma da ɗaya da rabi na an dai ɗaura auren nan ne jiya juma'a kamar yadda na faɗa to muna ma ango da amarya barka da shigowa wannan ƙarin girma da suka samu a turanci kuna cewa promotion kenan ba <laughs> zuwa wannan sabon babin rayuwa to banda eh, asiya sani sha'ibu malumfashi kuma <laughs> yana aure da 'ya'yansa maza sa'id da kuma al'amin wato shi injiniya sa'id sani sha'ibu malumfashi zai auri sa'adatu Dahiru abubakar turajo a yau dinnan da karfe ɗaya da rabi na rana za a yi auren ne a masallacin umar bin katab da ke dangi bridge a kan hanyar zaria a birnin kano shi kuma mu na biyu injiniya al'amin sani sha'ibu malumfashi da shi kuma zai auri hafsat abubakar sadiq su kuma za a yi auren nasu ne su ma da karfe goma sha ɗaya na safe a yau din nan a Emia palace a birnin zaria to waɗannan raki na gidan sani sha'ibu malumfashi waɗanda aka yi da aka kuma yi yau to sai na ce maka shi na ikara ta fulani yake wato wato ikara shi banda kawo mai baya <laughs> wa kenan shi so yake wannan ikaran duk su cika ta kar kowa ya bar ya bar garin <laughs> wato dan eh, shi eh. Bello Hamisu ikara ko da kuma Hassana Lawal ikara dukkan su shi ya rike su suna cin tuwo tare suka tashi tare sai kuma mm. aka dace za su auri juna. Masha Allah. Sai kuma Abubakar ah, Jibrin abk da kuma shi kuma wanda zai auri asiya lawal ikara dukan aurarrakin nan za a yi su ne a yau dinnan da karfe biyu na rana a gidan dogaye makera ikara wato za a yi biki kenan yau yau ne ai shi da nace yau yau za a nashe a gida a waɗannan gidajen waɗannan masu neman yau sai kun baje eh ba karami ba ma ai kin ga mu ba ma san banza amma dai da da mun san inda za a yi ko kusa ne kin ga da mu ma mun je mu ci mu gyatsi <laughs> akwai ɗiban ba to Allah ya sa akwai akwai ɗiban akwai ɗiban ganima aure da ke a dace Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare kai ma kana da wani aure na gani amin sun ba Amin. Eh haka ne akwai wato wannan ke cewa gaisuwa da fatar alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Ya ce ina matukan farin ciki da Allah ya nuna mana babban abokina wato marigayi abu ɗan dare makeri fana. Lalle kin ji abin gida ne. Ku ne masu ku da kuke da buki ashe ku. Eh, eh, kwarai <laughs> kwa namu ne abin. Eh, eh maganin akwabi mu to sai kuma wannan ta yin murna da za mu mika ba hajiya salma wato shugaban karamin hukumar is a yawa so municipal assembly da ke accra wato mce na nima kenan da ɗan uwanta chairman papa angola wato chairman masu shirye-shiryen rediyo da talabijin na hausa a ghana wato na aurar da ɗansu kenan da ake kira dr isham muhammad sinari wanda aka yi a ranar lahadi da ta gabata to nan kuma muna addu'a allah ba da zaman lafiya ya ba su zira'a ɗayi ba ya kuma sa alkhairi a cikin zaman da za su yi. To amin tuma amin kamar yadda muka ce yau ranar auren raki ne sabili da haka za mu taya su holewa da wake-waken soyayya ko? Mm. Daidai ne. <laughs> Ni kauna burin masoyi daure ji dariya, ni ke na yi soyayya karo. Ni burin masoyi daure kai dariya, ni na kewaya yi soyayyar karo. Ni yi dariya a kauna ku dariya. Baba tun yau eh. aure ake auren raki muke eh. muna cikin hididdimin aure ne to eh, labarin aure zan baka mm. wai <laughs> wai daidai ne ka san wannan zamanin ban san to kai dai ko za zaka mm. to amma ban san ko kai tun da kana harkan sada zumuntar nan kafofin sada zumuntar nan ba za ka rasa ganin yadda ake yayin kwalliya ko mu a nan ma wato kwalliya ka ga wani a kwalliyance eh, eh, haka yake ka gan shi kafin eh. kwalliyan nan ba za ka taba sanin wannan wannan ba ne mm. yana sake fasalin mutane ga baki daya wato wannan zamanin <laughs> kwarai kwa san an wanke malam da ake da da dai kunshi ake yi <laughs> kunshi amarya kunshi haba to amma wannan karan ban san ko ana kunshi na har yanzu ba amma mm. abin da aka fi mai da hankali a kai shine kwalliyar nan eh, kwalliyar fuskar ta jajazar to nan ashe amarya wata wani ango da ya auri amarya ashe wata eh, haka ta kware a yin kwalliyar nan to duk lokacin da ya ga wannan lokacin da yana neman ta kullum yana ganin ta a cikin kwalliyar nan ne kullum eh bai taba ganin ta ainihin yadda take ba Eh. <laughs> a cikin kwalliya haka bai taba ganin ta ainihin ita kanta ba aka zo aka yi nema aka zo aka yi aure to tun da ba a kwanciya da kwalliya za a yi wanka eh. tukuna shi kenan sai ya dubawa zai gani sai ya ga matan nan ainihin yadda take inda kwalliya dole a goge hankalin shi ya tashi auren sai kuma wai a cikin makon kawatan eh, da take mai ta kwalliyan tana eh, cika eh. bikin cika shekara tana cewa me za a sai mata da yake sun shaku kuma suna da dan abin hannu sai ta ce wai wai kawatan na mai gida ko za a sai ma kawatan nan iphone waya ta zamani mai tsada shikenan ya ce eh ba damuwa shikenan da ya tafi sai je ya karbi kwalin iphone kwalin ya samu aka bashi kwalin iphone din nan ya je ya sayi ban san ko eh. ku gane kuna da wannan irin akwai wata yar wayar salula a najeriya dai ta dubu uku tana da toci na. Eh. kuma na farko batirinta bai mutuwa da wuri har yan waka take ni ko tafiya nan ma in kana son eh. maganin barayi sai wannan wayan eh na gane eh o oh, shi ake ce ma a gane ana cewa banci duya wato itacen rogo. To. Eh, itacen rogo ke da. Eh. To, banci diya. Eh. Sai je so mata banci diya ya saka ta a cikin kwalin iphone din eh, eh. ya naɗe shi da ake ba da kyauta har ba ta ta ga iphone eh. har tana ta murna tana a ah, hmm. na gode na gode na gode shi ke aka ce ta buɗe ta ce buɗe buɗe sai ta buɗe da ta buɗe kawai me za ka gani wannan wacce ta kira ta <laughs> <laughs> banci diya shi ke nan ta banci diya ta ce ban gane ba ya ce eh, oh ashe ba daɗi <laughs> ashe ba daɗi kike shashafa eh. mata ki rindaɗe su ki sa su ki tas amma aka buɗe su ne daban <laughs> ke ba ki ji <laughs> ke ba ki ji daɗi ai ai wadan makeup din nan kisa akwai wanda akwai wanda da gani shi ma haka shi baya bayan ya yi bashi da in fact kan social media ne na gani ashe irin zanen da ke kan huskan matan nan wato ya kai eh ya kai kwata aka sa wannan makwab din nan kwalliyar na aka rufe wannan abin sai da aka zo ta zo gida ta share ya ga a ah, haka kike to shi fa daga gurin ya ce gaskiya an cuce shi in ma in ma ya biya sadaki ba irin wanda ya biya wancan ba dole dole a masa rage daga Ghana har zuwa Najeriya ya ce shi kenan amma da miji da kuɗin shi an roɗe shi ai <laughs> to bari mu ga ko ka san wannan zamani yana sa a kafa dokoki iri iri to kina nan gaba kina wa sani ko a kafa dokar eh. <laughs> yaudara ta eh. <laughs> kwalliya a kawo eh, na yau da yaudara ta na'ura yaudara ta kwalliya eh, haka yake to isa na wal ikara da iyalinka sani sha'ibu malumfashi da iyalinka dukanku muna muku barka Allah ya sa sun samu gidaje, Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Amin, amin sun amin. To yanzu a madadin? Baba ya koma keri. Alheri ke muku fatan alheri Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan bala'i na corona lami lafiya muna ƙara yi ma 'ya'yanmu fata alheri. amarya ango kun yi dace tun da da kanku kun idan kun sha ku bai wa juna

cika zanjira ga an da amarya biyo rufin soyayya soyayya ta yi soyayya ko albishirin ka a yanzu ka da bitirja ko manya maka barka samin ira ya barka Allah shi ne ya baka biyo zaman ku amana ta yau sannan ke ogo yau kai sa'a samin yar albarka ta fito gida na mutunci ke ta kawaran ce soyayya ta yi daɗi na soyayya soyayya ta ina soyayya amarya ce amarya ce amarya ce amarya kuwa ce ya so mu da barbashe bikin gana mai ne ya ke dayina dukannin ku fita ce a biki na so da kauna semina semina semina yau semina